idan muka dawo najeriya kuwa a najeriya a jiya ne aka kammala gasar league na nigerian professional football league npfl na shekara 2015 zuwa 2016 ga yadda wasan ta kasance sakamakon wasan kungiyar kwallon kafa ta wucewa da ke garin boki ta su sunshine da ke biyu da babu waruwar kuwa ta samu nasara ne akan ikonobi da daya da babu abia warriors ta samu nasara kan 3 biyu da ɗaya yayin da akwai united bata ji da daɗi ba a hannun rivers united da ci biyu da ɗaya lobby star kuwa ta lalasa nasarawa united ne da ci biyu da babu wanting of fire na lagos ta samu nasara kan ifan gobe da ci ɗaya mai ban haushi kano pilas ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da tornadoes inugu rangers kuwa ta lallasa el kanemi ne na kasar na garin maiduguri da ci hudu da nema plateau united sun tashi ɗaya da ɗaya da Hadlan. Kungiyar kwallon kafa yayin kammala wasan kungiyar kwallon kafa ta Rangers ta samu nasarar lashe Nigerian Professional Football League na shekara 2016 2015 zuwa 2016 inda take da maki 63 bayan kammala wasan. rabon inugu da ta samu wannan nasara tun shekara 1984 kimanin shekara 32 inda ta samu nasarar yanzu zuwa champions league da za a yi na afirka rivers united ba ita ce da mataki na biyu da maki 16 inda ita ma za ta samu zuwa champions league ita kuwa kungiyar ballon kafa ta wuyi kituwar ta kammala ne a mataki na uku da maki 57 wanda ya ba ta nasarar zuwa confederation bayan kammala wasan an bayyana sunan dan gaba sunan dan wasan gaba na Wiki Tuwaras din Godin Obaje a matsayin wanda ya fi kowa zuraren kwallo a wannan gasa na bana inda yake da kwallaye har sha takwas. Kungiyoyi guda uku ko suka samu koma baya a wannan ga sunayen kungiyoyin akwai Etrobi United, Wariwar da kuma Giwan FC. Ita kuwa Heartland FC har yanzu bata san makomanta ba sakamakon hatsaniya da aka yi tsakanin tugawa a kungiyar kwallon kafa ta plateau united da aka yi a garin jos bayan kammala wasan da suarez ta yi a bauchi tsakanin su da sunshine inda suka samu nasara akan sunshine biyu da babu a mai horar da kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris abdullahi mai kaba ya bayyana awansa na ci gaba da jan ragamar kungiyar a matsayin mai horar da kungiyar mai kaba ya bayyana hakan ne a lokacin da suka hira da 'yan jarida bayan kammala wasan da aka yi a garin bauchi sai dai ya bayyana cewa kwantirakinsa zai kare a kakan wasan bana ne amma inda wannan wannan aikin sana'ansu ne ba zai hana wata kungiya ta neme shi ba ya kuma ce mitin yana wiki ba zai canza 'yan wasansa don fafatawa da za su yi na confederation a bana ba daga ƙarshe ya nuna godiya wa Allah da ya ba su damar zuwa wannan matsayi na uku ya kuma gode wa gwamnatin jihar Bauchi da jagororin kungiyar ƙwallon kafa ta wikituwa da 'yan wasa kuma tare da magoya baya da illahirin jama'ar jihar Bauchi bisa goyon baya da suka bashi na samun nasarar mazayi na uku. Shi kuwa mai koyar da kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas Baba Ganaru ya ajiye matsayinsa na mai horarwa a jiya bayan da kungiyar kwallon kafa na Kano Pilas suka tashi ɗaya da ɗaya da Neja Tanado. Huta lafiya.